بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci na modibbo a nan kofar kaura cikin garin katsina a yau talata daren laraba 29 ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan biyar miladiya ta 2011 a wannan majalisi na buguyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taymiyyah ila ahli iraq wato majalisin da muke sharhin saƙo da ibn taimiya alaihi rahmatullah ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine majalisinmu na 27 sannan kuma a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da da arba'in ɗaya. muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar zama a wannan masallaci a wannan majalisi bayan sati biyu da muka yi ba tare da mun haɗu ba da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da za mu karanta mu saurara a wannan guri ya zama mai amfani na san uh, abubuwa da dama sun faru wasu abubuwa ne masu faranta rai wasu kuma masu bakantare ko kuma wasu sun yi farin ciki wasu sun yi bakin ciki wanda haka rayuwa take ta hada waɗannan abubuwa mabambanta juna masu kishiyantar juna a wani lokaci a yi farin ciki wani lokaci a yi bakin ciki wani lokaci a yi dariya wani lokaci a yi kuka wani lokacin a samu wani lokacin a rasa wani lokacin a baka wani lokacin a hana ka wani lokacin ka yi sama wani lokacin kuma ka yi ƙasa haka dai ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa abubuwa mabambanta juna wanda suke faruwa ga rayuwar bil'adama tun kafuwar duniya haka rayuwar take ba yanzu ta fara ba kuma ba za ta dakata ba za ta ci gaba da wakana da ci gaba da kasancewa akan haka har a lokacin da Allah zai naɗe ƙasarsa da waɗanda suke kanta illa iyaka shi mumini mizaninsa ya sha bamban da na kowa yadda yake ta'amuli da juye-juyen rayuwa da canje-canjenta ya sha bamban da yadda kafiri arne ko wanda bai san Allah ba yake ta'amuli da ita momini kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta shi ya ce ajabar li'amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra شكر فكان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarinsa ko da yaushe alkhairi ne gare shi idan abin faranta rai ne ya same shi sai ya yi wa Allah godiya wannan ya zama masa alkhairi in shakartum la azidannakum idan kuma abin bakanta rai ne ya same shi sai ya yi haƙuri wannan ma ya zama masa alkhairi inda ma yi waffa sabiru na ajirahun bi gairi hisab saboda haka a kowane mataki kowane yanayi musulmi ya samu kansa baya fushi da Allah baya fushi da ƙaddarar Allah yana haƙuri ya jure ya daure ya cije ya mai da al'amarinsa ga Allah ya kuma karanci wasu darussa daga ƙarƙashin abin da ya faru gare shi ya san cewa duk abin da ya same shi daga Allah ne sannan kuma ya san cewa shi ma yana da wata gudunmawa da ya bayar akan abin da ya same shi Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik da duk ya same ka mai kyau daga Allah ne in ka ga mara kyau to ka binciki kanka kai ma akwai wata rawar da ka taka Allah yana gaya wa musulmin farko wanda suka fi kowa tsarkaka a wannan rayuwa <clears throat> su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama bayan abin da ya same su a yakin badar a yakin uhudu ci awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min inda anfusikum yayin da musiba ta same ku kuka ce wannan fa daga ina ya haka ya faru ya haka abin ya faru me ya kawo haka Allah ya ce qul ka ce da su huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku kamar yadda bahaushe ya ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake duka babu shakka musulmi sun daɗe da ba da dama abubuwa irin wannan ya same su kuma mu mun sani kuma masu faɗakarwa da tunatarwa da nusarwa sun sha faɗa ɗaukakar musulmi da mumini tana tattare da addininsa in ya saki addininsa to ya saki ɗaukakarsa in ya watsar da addininsa to ya watsar da izzarsa ya watsar da mutuncinsa ya rungumi kaskanci da wulaƙanci kamar yadda sayyidina Umar yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma ibtaghaina 'izzatan fi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne da muka da Allah ya ɗaukaka mu ya ba mu izza amma da musuluncinmu da zarar muka nemi mu samu wata izza ba da musuluncin ba sai Allah ya kaskanta mu hadisa abdullahi dan umar wanda yake cikin sunan abi dawud wa ghairihi da kyakkyawa da da sanad wanda yake hasan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'tum bil ina wa akhadh wa raditum biz zar' wa akhadhtum bi aznab al baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka shiga cinike cinikayya marasa kyau cinikin da za ku yi dabarar halatta wa kan kanku ba wa raditun bizar ko koma kuka raja kan wato raye gidajen gonakinku wato neman wadata kai ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci kuka manta da Allah kuka manta gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah annabi ya ce sai ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar muku da wani wulaƙanci da wani ƙasƙanci wanda ba zai raba ku da wannan ƙasƙancin ba sai kun koma ga addinin riƙe addini da ƙanƙame shi da sadaukar da kai saboda shi wannan ita ce hanyar da za ta sa mutum ya samu ɗaukaka musulmi su samu ɗaukaka a ko'ina ne a kowane lokaci ubangiji yana cewa walau an na ahalar ƙura amanu wattaƙau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa bi bima kanu yaksibun da a ce mutanen alkaryatu za su yi imani su ji tsoron Allah wanda wannan shine kacokam din addini shine rike addinin wato da za su rike addini ta hanyar imani da tsoron Allah da sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa wato da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yace walau anna ahlal kitabi ah, walau annahum aqamu at-taurata wal injila ma unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da da a ce ahlul kitabi sun tsayar da hukuncin at-taura da injila a rayuwarsu da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce sai dai basu gaskata da wannan magana ba sun karyata sai muka kama su da abin da suke tsoruta Allah na cewa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaqa da za su tsaya a kan tafarki na addinin Allah to da mun shayar da su ruwa ma mako mai yawan zuba wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis sama alaykum bidrara ويمددكم بأموال وبنين يرسل السماء عليكم بدرارة كن مغافر وبنجيجنك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله ذاك كوما واقع الله دريك الدين انسا دفهنت السد سيا واقع انسا wannan shine dalilin da zai sa al'umma ta samu ɗaukaka ta samu izza idan tana jin tana cikin wulakanci to wannan shi zai dawo mata da izzarta amma da zarar muka saki addini muka shiga laliban wasu abubuwa to babu shakka muna tattare da wulakanci wanda kuma wulaƙanci ne kamar yadda Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai rabu da mu ba sai mun koma mun rike addinin mu mun sha faɗa duk mutumin kwarai tutiya yake da addininsa tutiya yake da addininsa duk inda ya shiga tutiya yake da al'ummarsa ba zai yadda da kaskanci ga addininsa ba kamar yadda ba zai yadda da kaskanci ga al'ummarsa ba duk abin da zai jawo wa addininsa da al'ummarsa kaskanci to baya yi ko me za a bashi kowane irin roman baka za a yi masa wannan shine mutum kuma duk inda ya je Allah yana tare da shi kuma duk abin da ya sa a gaba nasarar ubangiji tana tare da shi babu shakka muna da matsaloli daga sama har ƙasa matsalolin a cikinmu suke kafin ka zargi wani daga gefe ko wani daga waje ko karka haushin wani cewa yana taimakon addininsa ko yana taimakon mabiya addininsa ko yana gina guraren ibadarsa kafin ka yi wannan zargi ka fara zargin naka tukunna na cikin gida shi mai yasa da Allah ya bashi wannan dama bai yi maka haka ba bai yi wa addininsa haka ba don haka sai bango ya tsage kadangare ke samun gurin shiga inda a ce al'ummar mu musamman shugabanni suna da irin wannan shu'uri da mas'uliya suna jin cewa al'ummar su tana da haƙƙi a kansu sama da kowa to da yanayin da muke ciki yanzu ba mu samu kanmu a ciki ba to amma sai babu wannan sai ya zamana ba haka ba ne kowa kawai nafsi nafsi yake kowa kawai shi mai zai yi ya gina kansa ya gina gidansa da 'ya'yansa da iyalinsa ko makotansa bai damu da su ba ballantana ya damu da 'yan unguwarsa ko mutanen garinsa ko ya damu da al'ummarsa gaba ɗaya wannan baya gabansa baya cikin lissafinsa kama tsaya kana masa wannan magana kawai tono masa matsaloli kake da shi kuma baya buƙatar jinsu don haka shi yanzu kawai ka kyale shi sa ce a gabansa in ta samu to kowa ma ya tafi jahannama ba abin da ya dame shi to waɗannan algusa'iyya ɗin wannan karkacen su suka yawa a cikin al'umma wani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sun yawa a cikin al'umma kuma yawansu a cikin al'umma shi yake karu gujewa al'ummar shi yake kawo lalacewata, da ƙasƙancinta da wulaƙancinta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ce yi shi ta ta da alaikum al'umam kama ta da al'akalatu ala ƙasati ha ƙalu a min ƙillatin nahnu yau mai izin ya rasulallah ƙala bal antum kafir walakin na kun gusa un gusa isai lokaci ya yi kusa da al'ummomi za su rika dakawa wasu a kanku su wawashe muku arzikinku su wawashe muku mutuncinku su wawashe muku ƙasarku su ƙwace muku duk wani abu da kuke tutiya da shi lokaci ya kusa haka ta faru sabai suka ce amin na nahnu mai idan ya rasulullah ya rasul saboda mu kaɗan ne ba mu da yawa annabi ya ce bal a antum kafir kuna da yawan gaske Walakin na gusa in ka gusa isai sai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita ba ku da wani amfani saboda haka wannan gusa iya din sharar wannan ta ruwa ita ce ta yawa a cikin al'umma matukar ba an samu gyara daga sama ba har zuwa ƙasa to kada a sa ran za a fita daga cikin ƙasƙanci da ake ciki kuma wannan yanayi ba wai ya shafi wannan yanayi ba ya shafi mutanen Najeriya kadai ba idan aka kula kusan wannan wani hoto ne yake baka da yadda duniyar gaba ɗaya ma take ai kusan duniyar ma haka take yadda da musulmi suke tunƙaho da izza da ɗaukaka yanzu haka labarin yake labarin ya canza yanzu kusan waɗancan da da suke neman alfarma a gurin musulmi su ne yanzu suka zama iyayen gidan shugabannin musulmi. yanzu a gurin su musulmi suke zuwa neman alfarma suna ƙasƙantar da kai su kuma suna ba su ajanda da umarni sai abin da suka ci shi za a yi suna yin bautar da su ba a yi musu ba na'am shi musulunci bai zo don ya bautar da kowa ba Allah shi kaɗai ake bautawa sai na Umar yana cewa matasta'battumun nas wa qad waladatuhum ummatuhum ahraran yaushe za ku rika mai da mutane kamar bayi alhalin iyayensu sun haife su ƴaƴa haka musulunci bai kirsa sama wani kaskanci ko wulakanci ba wannan haka yake a tarihi to amma wanda yake abokin husuma ga musulunci da musulmi shi idan ya samu tun da addininsa wanda yake a jirkice bai hana shi ya kaskantar da wani ba shi zai yi haka idan muka kula cewa haka ne gaba ɗaya hoton duniyar ma take a yau muna ganin yadda turawan yamma ba su ɗauki musulmi wani abu ba wanda har za a yi a ji kwarjininsa har a ga yana da wata kalma yanzu duk inda za a taɓa wani wanda ba musulmi ba ko ma wani irin addini yake a ina a duniya to duk kaga duniya gaba ɗaya ta tashi tana cari ana ta kwakwazo da ihu ya za a bari a zubar da haƙƙin bil'adama amma idan musulmi ne ake wa kisan kiyashi to duk su ƙare ma wannan abu ne da babu komai za a dai duba a ga me za a iya yi shi ne wato yaran da za ka ji ana magana da shi za a duba amma wanda ba musulmi ba duk inda aka taba shi to za ka ji duk duniya ta ansa da musulmin da wanda ba musulmin ba ana ta Allah wadai to abu shakka wannan yanayi ne na kaskanci da wulakanci da al'umma ta kai kuma maganin ɗaya ne yadda annabi ya faɗa dinnan hatta tarji'u ila dinikum sai ka koma ka yadda addinin ka addini ne mutuncin ka mutunci ne al'ummar ka al'umma ce to sannan zaka samu ka kai tutiya da wujudin ka ji cewa eh yumkinuka an ta'isha fawqa al-ardi wa tahta wa tahta shams kana da wannan damar kai ma ka rayu akan doron ƙasa a cikin yanci a ƙarƙashin wannan rana da take huduwa kullum ta faɗi da jimawa wani marubucin waƙe na ƙasar kuwait ana da cewa da shi ahmad matar ya rubuta wasu baitoci cikin baitocin da ya rika rubutawa yana kokawa da irin yadda halin ƙasashen larabawa da shugabanninsu ya zama na kaskanci da wulakanci da yadda suka sayar da al'ummominsu yana kokawa da irin yanayin da mu al'ummomin larabawa suka samu kansu a kasashensu ba ma a wani guri mai nisa ba a ciki yana cewa a walina adam allahu walina ra'ana ummatan wasafan fama abqa lana dina ma abqa lana duniya ma abqa lana dina قطيء نحن والجزار راعينا ومنفيون نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا ونعرب أن تعازينا لنا فينا شأوالينا ولاة الأمر ما هنتم ولا خنتم ولا أديتم اللينا قصفتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها Wa naqalat ma'adha Allah law naqalat la dayya'na filistina ciki yake cewa shugabanmu Allah ya dade da ran shugabanmu yace ya same mu al'umma da take tsaka-tsakiya wato wacce ba ta yadda da zalunci ba kuma ba ta yadda da ƙasƙanci ba wato ba za ta zalunci wani ba kuma ba za ta yadda wani ya zalunce ta ba ce ya same mu al'umma tsaka-tsakiya amma sai ya gashi yanzu bai bar mana addinin ba bai bar mana duniyar ba wato duk ya raba mu da addinin kuma ya raba mu da duniyar yake mun zama dabbobi dabbobi wanda mahauta suke kiwon mu kaga sai yanka nati'un nahnu wal jazzaru ra'ina ce wa namshi fi aradina sannan ga mu a ƙasar mu muna tafiya amma a matsayin 'yan gudun hijira a ƙasar ka kake amma kamar ɗan gudun hijira kake haka da wani cikakken haƙi ce wa na ashana ƙasar bi aidina muna ɗauke da gawanmu gawanmu ce kuma muke ɗauke da ita da hannayenmu wato mu muke kashe kanmu da kanmu mu yi wa junanmu jana'iza ce wa nahmilu wa nu'ribu an ta'azina lana fina mu yi wa junanmu ta'aziya a kankin kanmu wato kai wa kanka ta'aziya akan mutuwarka to haka yake nuna yadda kasashen larabawa da al'ummar larabawa suka zama a kasashensu ga su a kasashensu amma kamar 'yan gudun hijira suke to babu shakka wannan yanayi ne ya daɗe da yin wannan wajen sama da shekara ashirin kuma yanayin haka yake bai canza ba don haka muna buƙatar mu koma mu riƙe Allah mu san addininmu mu yi tutiya da addininmu kuma kamar yadda na sha faɗa a gurare daban-daban daman abinda ɗan arewa yake takama da shi siyasa maganar kuɗi ba ta hannun ɗan arewa ka je ka ga inda kuɗi yake aiki dan arewa ba maganar kuɗi tare da shi duk wannan abu da kake gani in ka kiyasta shi da masu kuɗin kudu duk holoko ne wannan haka kuɗi yana gurin wannan suke da shi maganar aikin gwamnati ilimin boko da aikin gwamnati da manyan mukamai a ƙasar nan shi ma ya fita daga hannun 'yan arewa in kana son ka san gaskiyar haka ce ka ba manya-manyan ma'aikatu a abuja ministries da muke da su ka je ka ga suwaye wannan ya fita daga hannun mutunci ne abinda ɗan najeriya yake takama da shi ko in ce ɗan arewa cewa su suke rike da madafan siyasa sai wanda suka ga dama ya ci zaɓe shi zai ci suna kuma tutiya da cewa suna da yawan ƙuri'u wannan da ne a baya aka yi ta ci da buguzo to shi ma yanzu wasu gaba ɗaya sun tattara sun sallama sun miƙa sun miƙa can don haka ban san kuma yanzu da me ɗan arewa zai tutiya ba dama waɗannan su ne abin tutiyarsa yanzu a siyasa dole kuma kimin so 'yan siyasanmu sun sun zama yaransu kuma mu muka shuka wannan da kan na nufin shugabannin cikinmu to da haka ɗan arewa baya da shugaba na siyasa wanda wannan azuma ce matsala ce babba ta fi matsalar wa fetur ɗinnan da ake ko matsalar rashin wuta ɗinnan wanda duk ai ba matsala ba ce in ka iya da waccan matsalar da haka muna buƙatar mu sake tunanin yadda za mu cusa kishi na addini kishi na al'umma a cikin zukatan waɗanda suke wucewa gaba su yi magana da sunan siyasa a ƙasar idan ba mu samar da wannan ba to mu shirya zama a haka shekaru masu yawa ba na fata amma tilas sai an samu haka kira na gare ni da 'yan uwa musamman waɗanda suke karantarwa shine mu tausaya wa junanmu mu sani cewa kone-kone kashe-kashe rushe-rushe duk ba shi zai samu ci nasara ba a yayin da za a ce kai ka zaɓi abu za kuma ka samu ba wani can wanda ba ka so ya samu ya samu sai kuma ka shiga ƙona gidanka kana dukan 'ya'yanka ina ruwansa ba abin da ya dame shi wannan ba zai sa komai ya canza ba inda duk za mu karar da kanmu wallahi ba zai sa komai ya canza ba ashe kaga wannan ba hanya ba ce ba ma goyon bayan tashi tashen hankali da kai hare-hare da doke-doke da kone-kone wannan duk ba usulubi ba ne shi ba haka ya samu ba ko shi sai da ya zanga-zanga a ƙasarsa ya yi ƙone-ƙone ya yi doke-doke sannan ya samu abin ai ba ka yi samu ba kai ma ko ba ka za ka samu wallahi an ƙoƙona gidajen wasu an salwantar da dukiya da rayuka wanda ba su ji ba ba su gani ba wani ko zaɓen ma bai yi ba an harbe shi ko zaɓen ma bai yi ba bare ya ce an masa runtu sojoji da 'yan sanda sun harbe shi to wa ci riba shi wancan da kake cewa baka yadda ba shi ya ciri ba shi kuma a lokacin yana can yana fatittukansa ana rere ana shaye-shaye nan kuna nan kun buɗe kanku wuta an samu ku takunkumi an hana ku fita a garuruwanku ba a garuruwansu ba a garuruwanku kuka cutu to har kullum mu abinda zama ke yi rududul af'al reaction ba za ka tsaya ka yi wani kyakkyawan plan ba ta da za ka gina ƙasa ƙasan nan ta zama ta riƙe maka sama sai dai kawai idan wani abu ya faru matasanmu su fito a yi ƙone-ƙonen tayoyi a kan titi a kai hari nan a ƙona nan a ƙona can a ƙona motocin mutane auka wa kantinan wasu a kwashi dukiya a yi sata 'yan sanda da sojoji su zo su kuma daman can haushinku suke ji ta harbe ku kuma gama maganar kisa ta kare nan kamar sun harbe wato kare a saura in kaji ana cewa ma za a biya wani wanda ya jigata to ba fa ku da kuka aka kakkashe ba a can wani ƙosashe ne shi za a ce to mai karasa in ya rasa in ya asarar miliyan biyar ya ce miliyan hamsin ya rasa kaga shi ta zama masa gobarar titi zai so ma gobe ku kara yi ku kona masa gida in gidansa na miliyan goma ne ce miliyan ɗari kuma a ebo daga dukiyarku daga taskar dukiyar nan taku da kuke cewa ana sama da faɗi a ciki a biya shi yanzu in yana da a cikinku shi kenan sai ya tattara ya nashi ya nashi ya koma can ya shiga abuja kai watakila sai ka yi shekara goma ma baka je abujan ba bare ka san ina yake can ya ta fanta mawarsa kaga wannan ba shi ne wannan wauta ne an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin dole sai mun tashi mun sake lale mun sake tunani kuma su dai waɗannan mu ci gaba da nuna musu ta hanyar da ta dace su fahimci izza da mutunci tafi komai tsada ya komai dole abu da mutum zai tara na duniya ko zai samu na mukami amma ya mutu ana tsine masa albarka wannan ba ba wata riba ba ce hasara ce hasara ce waɗanda suka suka yi suna a tarihi sun yi suna a tarihi ba ta irin wannan hanyar ba ta irin jajircewa su ga cewa sun yi al'umma sauna wannan jawabi ne na so in yi eh, watakila na ɗan tsawaita to amma yana da muhimmanci saboda mitina ne za mu gina gaba abinda ya wuce ya wuce to amma mitina ne tunanin yadda za mu gina gaba ta hanyar mu gina zukatanmu da addini shugabanninmu mu yi ƙoƙari mu gaya musu da lausassar murya ba sai mun kausasa ba ba sai mun tsine wa mutum ba ko mun kafirta shi wannan ba zai sa ya gane ka ba ba sai ka tsine mishi ba Allah cewa annabi Musa idhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha faqula lahu qawlan layyinan da annabi Musa ku yaje ce hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kaga bai zai ya ce kai fir'auna mugun banza azzalimi arne bai gaya masa haka ba hallaka ila an tazakka da siga ta tayi kana da buƙatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in maka jagoranci zuwa ga ubangijinka fataksha ka samu tsoron Allah ka duba kalmomin da yake gaya wa fir'auna fa da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin ka duba irin kalmomin da to na san duk martaba da addini da kake ji kana da shi da kishin addinin baka kai annabi Musa ba wanda kuma kake kokarin ganarwa duk lalacewarsa bai kai fir'auna ba haka yana da kyau mu masu da'awa mu bi kyakkyawar mu bi kyakkyawar usulubi yadda za a fahimce mu a nuna ma mutane hadarin kaucewa hanyar da ta kamata a bi ba tare da kausa samiriya ba ba tare da mutum ko arne ne in ka je ka ce ya arne ba zai saurare ka ba ka kira shi da arne ka ce za ka yi masa magana ba zai saurare ka ba to me za ka yi masa kuma shi arne to amma idan ka yi masa maganar masu hankali shi ma zai ji kunya ya fito ya ce karya kake yi in ya faɗa ka ya mai da kanshi mahaukaci domin ka yi maganar hankali shi kuma ya ta hankali ya zama mahaukaci to wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu sake nazari da darasi mu masu wa'azi ta yadda za mu isar da da'awarmu sannan kuma mu shiga zukatan al'umma maganganu mu su yi tasiri Allah ya samu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa ya ɗaukaka musulunci da musulmi a duk inda suke kafirci da kafirai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙasƙanta kafirci da kafirai mu koma darasin na san watakila 'yan mintunan kaɗan suka rage ko? malam yake cewa thumma idza hasalat al ma'rifa thumma idza hasalat al ma'rifatu bidhalika tadabbara dhalika وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه wal akhara marjuhun laysa bi dalilin fil haqiqati wa in kana fi zahiri dalila wannan magana ce ta ilimi mai karfi kwarai da gaske tana buƙatar bayani filla filla idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe ibn taymiya ya faɗi yadda mai neman shiriya zai karanci abin da ya zo a cikin littafin Allah da abin da ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake mutawatiri da kuma abin da amintattun malamai suka rohoto na sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya bambance tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba ya gane wannan ya inganta wannan kuma bai inganta ba wannan aiki ne da malami zai yi bayan ya duba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wani abu ne wanda babu makawa sai an yi shi idan ana so a gane hakikanin yadda gaskiya take to shi ne yake cewa in malami ya yi wannan ya tantance tsakanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba ya samu ilimi cikakke dangane da abin da ya inganta thumma idza hasalat al ma'rifatu bidhalika idan ya samu ilimi ya san hadisin da bai inganta ba tadabbara zalika to sai ya tsaya kuma yayi tadabburi yayi tunani yayi tunani mai zurfi a cikin wannan abin da ya sani ingantaccen da wanda bai inganta ba wa jama'a bainal muttafaqi minhu ya duba dalilan da suka zo na sunna ko na ayoyi na alkur'ani da na sunna ya duba ya harhaɗa waɗanda suke masu ma'ana iri ɗaya ya tattara su guri guda domin ya fita da kyakkyawar fahimta dangane da abin da suka nuna suka kunsa wata dabbaral mukhtalifa minhu sannan ya sake yin dogon nazari da dogon tunani akan dalilan da suka zo na sunna ko na hadisai waɗanda suke a zahiri sun saba wa juna hatta ya bayyana lahu annahu muttafiqun fil haqiqa wato hadisai ne suka zo daban-daban masu ɗauke da ma'ana a zahiri daban-daban to ya kalle su ya yi dogon nazari da tunani da tadabburi a cikin su har ya iya fahimtar cewa ba su saba wa juna ɗin ba wanda a zahiri kamar sun saba juna wa in kana zahiru mukhtalifan koda kuwa a zahiri gashi kamar sun saba juna to sai ya sake nazari a kansu sai ya gane cewa a ai kuwa ba su saba wa juna ba wannan ga ma'anar da yake nufi wannan kuma ga ma'anar da yake nufi wannan aiki ne na malami wanda yake so ya gano hakikanin gaskiya tsagwaranta dole sai ya tattara dalilai gaba daya idan mai bukatar cimma gaskiya musamman a cikin abubuwan da aka yi saɓani a kansa bai yi aikin har haɗa dalilai daga kowane ɓangare ba bangaren alkur'ani ɓangaren sunna bai yi nazari akan waɗannan dalilai ba to ba zai fita da kyakkyawan natija ba shi yasa malami idan zai yi bincike a kan mas'ala in ya buɗe littafin Allah ya duba ayoyi da suka yi magana akan wannan mas'ala ya koma sunna ya tara hadisai da suka zo a cikin littattafan hadisi da suke magana akan wannan mas'ala zai tattara su ta fuskoki daban-daban da ta littattafai daban-daban sai kuma ya tsaya ya kalle su ya ware waɗanda suka inganta a cikin hadisan da wanda ba su inganta ba sannan ya tsaya ya kalli ma'anoninsu shin ma'anoninsu sun dace da juna ko ku suna saba wa juna in suna saba wa juna ta ina suke saɓawa sannan kuma ta yaya za a haɗa su za su haɗu ko ba za su haɗu ba dole sai ya yi wannan nazari in yi wannan nazari sai ya ga cewa dukkanin abin da ya zo a alƙur'ani kuma ya zo ko kuma ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya ingantacciya to ba sa cin karo da juna kamar da Allah ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ashe ba za su yi dogon nazari da tunani akan ayoyin alqur'ani ba da a ce daga wani Allah yake to da sai a samu sabani mai yawa a ciki don haka alqur'ani baya rushe junansa baya cin karo da junansa Alƙur'ani sashinsa yana gaskata sashi sashinsa yana kama da sashi kitaban ne mutashabihan mathaniya mutashabihan sashinsa yana kama da sashi wato sashinsa yana gaskata sashi yusaddiqu ba'dahu ba'dan baya karo da sashi shine littafi wanda ƙarya ba za ta shige shi ba innahu lakitabun aziz Layati ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Alƙur'ani shine gagara ba dan littafi wanda karya ba ta zuwa masa ta gabansa ko bayan hagunsa ko ta bayansa ta gabansa ko ta bayansa ƙarya ba za ta zo masa ba ba za ta shiga cikinsa ba saukakke ne daga wanda yake gwani mai hikima kuma wanda yake shayabo to haka nan abin da ya tabbata na hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sa karyata juna ba sa sassaɓa wa juna dukkan wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba zai ci karo da ayar alqur'ani karara ba haka nan dukkan wani hadisi da ya inganta ba zai ci karo da wani hadisi irinsa da ya inganta ba na'am akwai abin da ake kira at-ta'arud fi zahir wato a zahiri ka rika ganin cewa wannan hadisi kamar ya saba ma wannan wannan zahiri ne wato farkon abin da ya ɗarsu a zuciyarka ne amma tsaya ka yi tintintini ka yi nazari ka kutsa ka shiga cikin bayanan da malamai suka yi gabaninka tabbas za ka gane bakin zaren za ka gane cewa a ah, wannan hadisin ga gwadabansa wancan kuma hadisin ga gwadabansa sau da ba su masu haɗu ba balle har su yi karo kowanne da inda ya sa gaba kai ne dai da farko baka gane ba shi ke na sai ka ta yi karo da juna amma su hadisin ba za su yi karo ba sai a zahirin abin da yake a kwalwa ka karan a kwalwa ne kawai yake a zahiri yake amma ba a hakika ba shi yasa ibnu khuzaima a muhammad ibn ishaq abubakar naisaburi ɗaya daga cikin warazan malaman wannan al'umma yake cewa babu wani hadisi da wani hadisi da za su tabbata su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya zama suna karo da junansu ya ce in kuma akwai wani yana cewa akwai to a kawo ni kuma zan gaya masa hanyar kowane hadisi daga ciki don haka malamai za ka ga cewa duk hadisan da suka inganta sun yi bayanansu sun yi sharhinsu sun faɗi inda kowanne ya sa gaba ba za ka ce wannan ya rushe wannan ba don haka kai ka haƙura da su gaba ɗaya ce tun da wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ni duk na haƙura da su to in ka haƙura ka riƙe mai ka riƙe mai ya zama na goma ma wannan ya zo ka ce ka wata rana ka karanta wata aya ka karanta ka ce ayoyin sun ci karo na haƙura ka haƙura da ayo to kaga <clears throat> a nan abin da za ka yi in kai baka gane ba to je ka wurin wanda ya fi ka ilimi masalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun ba ka tsaya nan ka ce ka gama bincike ba a tambayi wasu in kai baka sani ba tabbas ka tambayi wanda ya sani ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al su'al me zai hana ba za su yi tambaya ba in ba su sani ba ai maganin jahilci shi ne tambaya don haka in baka sani ba tambayi wanda ya sani Za ka ji bayani dalla dalla annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisinsa sahihi hadisin abu huraira wanda kun sha jinsa. khairun nasi a cikin ruwayar eh, yake cewa thumma yakhlifu qaumun yashhaduna wato mafi alkhairun mutane da nake ciki sannan wanda suke masa sannan wanda suke masa sannan wasu mutane daga baya su zo wanda su rika zuwa suna ba da shaida tun ba a ma nemi shaida su ba je su bayar da shaida kafin ma a ce ku zo ku ba da shaida kaga annabi ya nuna waɗannan ba sa daga cikin khairiya din tunda ya ce sannan wasu za su zo daga baya ma'ana bayan alqurunul fadila masu alkhairi sun wuce wasu su zo masu karambanin bayar da shaida kafin alima sai kuma ga hadisin zaid ibn khalid al-juhani a cikin sayo muslim annabi yake cewa ala ukhbirukum bi khairu shuhada man ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'al wa man ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha bana baku labarin mafi alkhairin masu bada shaida ba wanda yake bada shaida sa kafin ma a tambaye shi to ne ce kai sun yi karo sun yi karo ya an ce a can ana nuna rashin dacewa mutum ya zo ثم يخلف قوم يشهدون ولا يستشهدون تروى يحبون السمانة ويس ويشهدون قبل أن يستشهدوا سنقوم وانا حديث يزوي شيء ما في الخير ما على الشيء وانا زي بعد الشيء سكا ما تبيش تو يأكينا تو كاكا وانا شيء أكي كرا التعارض في الظاهر الظاهري كمر سمول ولا جونا وانشي يعنونا كده ka kai shaida kafin a neme ka wannan kuma ya nuna shi ne ma ya fi alkhairi ka je ka ba da shaida kafin a nema to shi ne malamai suka yi magana a nan koma shiro za ka ga sharhin da malamai suka yi wancan hadisin wasu malamai suka ce wancan hadisin yana magana fi hukukil adamiyyin wannan kuma yana magana fi hukukillah haƙƙin bil'adama haƙƙi ne na wani mutum bai neme ka shaida ba kakka je ka yi karambani da azarbabiya sai in shi ya neme ka haƙƙinsa ne sai ka bar shi in ya ce wani zo ka ba da shaida sai ka je amma kawai ziƙau ka je ka ce na zo in ba da shaida wannan kuma hadisin na zaid ibn khalid yana maganar haƙƙin Allah wani abu ne haƙƙin Allah ne sai ka ga wasu suna so su yi birin-birin su cinye kai kuma ka san wannan haƙƙin ba nasu bane na Allah ne na jama'a ne na kowa da kowa ne to anan yi shiru ce wannan abin da suke so su cinye ina da shaidar da take nuna mai wannan filin ya yi wasiya a yi masallaci a gurin ya rubuta ta ni ina da ita wasu na neman su cinye filin kaga nan haƙƙi ne ba na wani ba haƙƙi ne na Allah to anan yi shiru kakka ce sai an neme ni ka ce ni ina da shaida amma sai an neme ni a'a ka yi mubadara wasu ka ce ana nufin khairu shuhada wanda ya san wani abu na haƙƙin wani amma shi wancan bai san cewa wannan yana da shaida abunsa ba wato an dawo ma haƙƙin bil'adama ɗin to amma a yayin da ka mallaki shaidar wancan da yake da haƙƙin ana neman a cinye masa haƙƙi kai shi bai san kana da wata shaida ba ballantana ya je ya nemi shaidar a gurinka to a wannan lokacin sai ka je ka gaya masa to kaga ni na san mutanen nan cutarka suke so su yi kuma na san baka da yadda za ka iya kare kanka ko ka kwato haƙƙinka domin baka da wani dalili a hannunka to ni akwai dalilin da kai baka san shi ba gashi to anan ka taimaka masa da yana cikin damuwa da bakin ciki ka ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah to anan ka shiga cikin waɗanda ka yaye ma mumini wata wani damuwa ta duniya kai ma Allah sai yaye maka amma idan yana da waɗanda za su shiga ko ya san da kai amma bai neme ka ba to kakka yi azarbabi ka je ka ce za ka ba da shaida kafin a nemi in kai haka to ka shiga cikin wancan hadisi to haka dai suka yi ta bayani kaga kowanne idan ka duba sai kaga cewa akwai wajihinsa kowanne akwai inda yasa gaba a farkon karo sai ga kamar sun ci karo amma a wani guri kuma sai ka ga ashe ba karo suka ci ba to shi yasa malami tilas sai ya yi nazari a cikin dalilai wani lokaci ya ga cewa waɗannan dalilan dukkansu sun inganta to kaga wannan dole ya nemi jam'i hanyar da zai haɗa su ya yi aiki da su don ya yi jam'i ya aiki da su su duka bai jefar da ɗaya ba kamar yadda na ba da misali da wannan wani lokaci kuma zai iya samun ɗaya inganta ɗaya bai ma inganta ba to kaga a wannan yanayin wanda bai inganta ba ba za ka ce ya ci karo da wanda inganta ba ba za ka ce ga lafiyayyen hadisi tabbatacce ba ka ɗauko wani rubabban hadisi ka ce ya ci karo da shi ina ya ci karo ya tarwatsi daman can ba wani abin kirki ba ne don haka ya gama yawo shi yasa ake son bin diddigi da keke da keken hadisan domin a tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kafin a yi tunanin haɗa su a yi aiki da su gaba ɗaya don da zarar aka samu ɗayan ma bai ma inganta ba a cikin sanadinsa akwai wani makaryaci ko akwai wani mai tsananin rauni ko mai rauni ko akwai in a cikin sanadin shi kenan ka an hutar da mu wannan bai ma inganta ba don haka ba za mu tsaya muna laliban ya za mu haɗa hadisai hadisi ingantacce da wanda yake mai rauni ba hadisi ya tabbata na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da ya shiga wajen wata mata ban iya tuno sunanta ya same ta tana azumi ranar juma'a yake a ta atasumina asumti qablahu kin yi azumi kafin wannan rana ta ce a'a ce a ta sumina ba'dahu atasumina gadan gobe za zaki azumi ta tace a'a tace fala tasumi idan to ki bar wannan azumin ranar juma'a ne ya same ta tana azumi ya tambaye ta jiya alhamis ta yi azumi ne ta ce a'a gobe za zaki azumi asabar ta tace a'a ce to kake wannan azumin ki aje shi haka nan hadisin abu huraira annabi suke cewa la tasumu yawmal juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kada ku azumci juma'a ita kadai sai kun hada da ranar da take gabanin ta alhamis kenan ko ranar da take bayan ta wato asabar kenan sai kuma ga hadisi a cikin sunan al-arba'a da ibn khuzaima ibn hibban bai abarani malamai da yawa sun ruwaito shi a littafinsa hadisin yana cewa la tasumu yawmas sabt illa fi mafturida alaikum لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه kada ɗayanku ya yi azumin ranar asabar sai na farilla inda a ce ku zai tashi da safi ya rasa mai zai ci sai ɓawon dabino ɓawon inabi ko bawon wata itaciya to ya tauna wannan abin ya ji dai ba azumi yake ba to can waɗancan hadisai suna nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma waɗannan mutane a cikin waɗancan hadisai sa iya yin azumi ran asabar nan kuma hadisi ya ce la tasumu yawmas sabt to kaga anan malami ba tattara zai gaba ɗaya ce ya zubar da hadisan ba ko ya ce gaskiya ne al'amarin hadisan nan yana bani mamaki anya kuwa mutum ba zai koma ta tsine ba kaga koma ta tsini ya haƙuri ka bibiyi malamai ka ji me suka ce hadisan farko suna nunawa cewa ana azumi ranar asabar gashi annabi yana ce ata na gadan gobe za ki azumi Gobe na asabar ce sai da ta ce a'a sai ce to ki aje wannan ka da ta ce eh to wannan jawabin na karshe ba shine ba tunda ya ce ku yi azumi juma'a tare da ranar da take gabaninta alhamis da juma'a kenan ko kuma juma'a da asabar shine yawan ba'dahu to shine wasu malamai sai suka ɗauki hadisin wannan hadisin busra da cewa ana nufin mutumin da zai kaɗaita asabar ita kadai da azumi na nafila in dai ba na farilla ba to kada yi saboda a haɗa shi da wancan hadisin a ɗauki hannun amma a tsakaita shi akan azumin asabar kawai umarnin kuma ko yardar da aka yi jawas ɗin kuma a ɗauka in an haɗa shi da wani gabanin a zo wannan jam'in su kansu malamai sun tattauna akan ingancin hadisin ma waɗancan hadisai suna cikin sahihai ne amma wannan musamman hadisin illa biyu bin qabla wa ba'da yana cikin sahihai amma wannan baya cikin sahihai ne yana cikin sunan malamai sun tattauna akan ingancinsa imam malik cewa ai ƙarya ne da malamai sun yi ƙoƙarin su nuna ah, watakila ko saboda akwai saur ibn yazid al-kila'i a cikin ruwad din shi kuma saur an jefe shi da yara al-qadar yana da bid'atul qadar to wannan shi yake nufi da ƙaryatawa eh, wato yana nufin wannan ƙarya wato mai aƙida irin ta maƙaryata amma ba yana nufin hadisin ba wannan tawili ne da wasu suka yi wa maganar maliku al-auza'i yana cewa ma kuntu lahu katiman hatta ra'aytuhu qad intashara wannan hadisin na dade ina ɓoye shi ma kada ma a san shi wannan hadisin na lata su mu yau masabt sai da naga ya yaɗu daga ba ba yadda zan yi malamai da dama suka wasafta shi da ittirab zuhuri yana cikin wanda suka soki hadisin malamai da yawa sun sun soki ingancin hadisi wasu kuma suka ci hadisi ne hasan a ah, ƙarshensu shine Sheikh Nasiruddin Al-Albani to waɗanda suka inganta hadisin a da kafin sheikh nasiruddin albani yawancinsu suka rika haɗa shi da hadisan can akan cewa hadisi ne da yake magana akan takaita rana asabar da azumi kawai amma idan ba takaita za a kan asabar ba za a haɗa ta biyomin ba da auyomin qabla to ba komai biyomin ba da auyomin qabla ce ba komai wannan yawancin jumhur abinda suka fassara hadisi aka samu wasu kuma wanda suke nuna hana gaba ɗaya akhiruhum shine Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda yake ganin ranar asabar in ba a farin laba ba za ka azumce ta ba kai da kuwa ta zama ita ce ranar arfa to sai ka haƙuri da ranar arfa in ta biyo ranar arfa sai ko ta biyo ta zama ranar ashura to ka haƙura kakka yi ashura a shekara shi da wannan ra'ayi wanda kuma ya rubuta abin da ya faɗa don kare ra'ayinsa a cikin musamman littafin tamamul minna ya kuma ce hadisin hassan to kaga anan ka duba kaga cewa hadisai ne guda biyu in an ce duka sun inganta suna da karo a zahirinsu to amma kowanne da da yadda malamai suka ɗauki shi wannan hadisin hadisin da ya halatta mu ɗauke shi a cewa ana nufin in ka haɗa da wannan wannan kuma hannun mu ɗauke shi a matsayin a idan ka taƙaita akan asabar ɗin dalilai da yawa za su mara mu wannan baya za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci abdullahi bin amr bin al-as da ya yi azumin annabi dawud sum yawman qablahu sum yawman wa aftar yawman ka yi azumin annabi dawud ka yi yau gobe ka sha azumin yau akwai gobe babu wannan shine siyamu dawud a nan annabi da ya umarci amr bin al-as ya ware masa asabar bai ware masa ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu wanda zai azumin ramadan sannan ya bibiye shi da shida a watan shawwal shida a watan shawwal Asabar za ta iya shigowa ciki bai ce illa yau sabt ba don haka sittin bin shawwal din nan zai iya asaba za ta iya shiga ciki an yi azumi an yi sallah ranar ranar alhamis a juma'a abin nan ka tashi da azumi bayan an yi sallah ranar alhamis juma'a ka tashi da azumi asabar ka ci gaba sittin bin shawwal annabi ware abin nan ba ya yi maganar annabi ya kwadaitar akan azamtar ayyamul bid ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata wanda abu huraira yake cewa ba da na ya mun wasici da abubuwa uku wanda ba zan bar su ba abu na farko amara ne bi siyami thalathata ayyam min kulli shahr sune ayyamul bid sannan kuma amara ne bi salati duha sannan kuma amara ne bi alla anama illa ala witr waɗannan abubuwa guda uku zan bar su ba har in mutu a ciki kaga akwai ayyamul bid ayyamul bid din nan za su iya zama a asaba za ta iya shiga ciki amma bai ce banda asabar ba haka nan yayi umarni da saum yawm arafa amma bai ce banda yawm arafa saum siyam yawm arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya bai ce illa yawm as-sabt ba bai yi wannan togaciyar ba wanda kuma a. sau mai yawan arafa ɗin zai iya kama asabar don musulmi za su iya hawa arafa rana asabar bai yi wannan togaciyar ba sannan kuma ya umarci ya yi umarni da siyamu ashura siyamu ashura amma yake cewa da in ishtu ila qabil asubanna tasi tasi din nan tara din na goma ɗayan su a iya samun asabar ce amma annabi bai to gaciya ya ce ban da rana asabar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami da ramadan siyamu shahrillahi almuharram hadisi yana cikin sayo muslim mafificin azumi bayan azumin ramadan shine azumin watan wata mai alfarma na muharram azumi ne na nafila amma annabi bai togace ranar asabar a cikinsa ba haka na aisha radiyallahu ta'ala anhu tana anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yasumu sha'bana kullahu a ciki akwai asabar ba ta yi togaciya ta ce illa ayyamar sabti ba za ka waɗannan hadisan ba za ka iya barin su gaba ɗaya ba ko ka yi musu togaciya alhalin babu ɗaya daga cikinsu da togaciya ta zo a kansa saboda hadisin lati ta sumu masu sabti an gane ko ka ce saboda fikihun lati ta sumu masu sabti kai ka sa togaciya a cikinsu gaba ɗaya tare da cewa inda akwai wani bayani na hana da annabi sai ya yi togaciya tun da la yajuz ta'khirul bayan an waqtil haja yayin da yake cewa ayi kaza da sai yayi togaciya don a fahimci cewa ban da wannan sannan kuma waɗannan hadisai galibin su duk akwai su a cikin sahihaini ya za a yi ka iya rinjayar da hadisan da yake cikin kharijis sahihaini wanda malamai suka ja akan ingancin sa ba akwa mafi karfin abin da zaka ce ka ce hadithun hasan to ka rinjayar da shi akan waɗannan hadisai masu tarin yawa wanda suna cikin sahihai to kaga anan abin da ya fi kamata ka ɗauka ka ɗauka a matsayin cewa wannan hadisin ya kaɗaita da yau masar ibn taimiyya da ibn al-qayyim su suna ganin ma hadisi ne imma an ya kuna shadzan aw ghayra mahfuz aw mansukh imma an ya kuna shadzan aw man aw mansukh ko dai shazzi ne ko hadisi ne shazzi da'ifi ne ko mansukh to wannan shine abinda nan ibn taimiyya yake nuna malami dole ya zama yana da wannan yana da wannan wato nazari da dogon tunani a cikin hadisai insha Allah sati mai zuwa za mu ƙara misalai domin su zama sun haskaka maganar Ibn taimiyya din kafin mu je ga maganarsa ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina fata a mun afuwa da ansa tambayoyi saboda ah, bana jin daɗi sosai